distinguished senator ko za mu samu cikakken suna da mazaɓa da kuma jam'iyya sunana senator general muhammadu magoro mai wakiltan kebe ta kudu a nan majalisar da dattibai jam'iyya fa jam'iyya ta kuma ta pdp to distinguished ka shugabanci haɗaɗɗiyar kwamiti da majalisar dattawa ta naɗa domin ta bincika kashe-kashen da aka yi a unguwar apo watanni uku da suka wuce akwai cece-kuce da suka tashi kan zancen rahoton da ka gabatar wa majalisar dattawa ina gaskiyan al'amarin shin rahotanni biyu kuka rubuta ne ko ashirin din nan ko kuma a'a rahoto ɗaya ne da wasu cikinku suka kisa hannu rahoto guda ne kwamiti namu muka rubuta wannan kwamiti namu mu mutum ashirin ne akwai kwamiti guda biyu wanda aka haɗa aka azama wannan nauyi akwai wanda nake shugabanci wanda ake kiran da a turance national security da intelligence akwai wanda sanata umaru dahiru yake shugabanci na judicial and legal matters and human rights aka haɗa su don a binciko wannan abin ba wani zama wanda muka yi wanda za ka ce ka kasa samun mutum ko mu sha bakwai ko sha takwas tun daga farko har zuwa ƙarshen shi na san akwai lokaci eh, ɗaya ne ko biyu lokacin da shi sanata ibrahim musa bayanan ya tafi a bashi kasan nan zaman mu da mu ce wanda za mu yi na ƙarshe na san da wannan kamar cewa sanata janar sale bayanan ya ce mana zai tafiya wannan ne kaɗai za ka ce mun zauna babu mutum biyu bayan da kuka yi wannan zaman kun amince da shawarwari da kuka bada a wannan rahoton da ka gabatar a majalisa dukanku gaba ɗayan mu zaman mu da wanda muka yi na ƙarshe domin akwai abin da ake ce ma clerks na kowane kwamiti clerks ɗin nan guda biyu da ma taimakonsu su suka zauna kamar magatakarda ne suka haɗo mana rahoton gaba ɗaya abin da ya gudana tare ma da abin da ake cewa a turance findings da recommendations a wannan zama ne muka zauna muka bi muka dubo abin da suka rubuta muka ce kuma mun amince da shi to zaman da zan ce wanda muka yi na ƙarshe wannan ne mutum biyu ba nan tare da mu kamar da ce sanata ibrahim musa bai dawo ba baya kasan sanata sale baya nan ya riga ya mana kamar cewa zai tafiya amma a nasa yi tafiya na ce duk abin da yake da shi ya kawo mana shi a rubuce a ran kuma an kawo mana abin da ya rubuta na sa shi a gaban 'yan kwamiti na karanta shi shafi zuwa shafi har zuwa karshen sa abin da shi ya aiko mana saboda haka rahoto guda ne muke shi ba biyu ba distinguished senator magoro lokacin da kuke gudanar da wannan bincike shin kun gayyato mutane ne ko ka karbi ba'asi a su ko yaya kuka tattara bayanai ai babu shakka an kira mutane da yawa wanda suka gabata gabanmu daga farko ma ka fara cewa mai ba da shugaban ƙasa shawara shanin tsaro national security advisor da shugaban sojojin kafa na najeriya wata chief of army staff kenan da director general ss shi ma yana nan da inspector general police amma shi ya aiko wakili don shi ma a lokacin bayanan akwai famanin sakatare na abuja don shi ministan shi ma baya na lokaci akwai director general na civil defense shi ma ya zo akwai shugaban human rights wanda ke zaune na abuja shi ma ya zo mutane da yawa sun gabata a gaban wannan kwamiti din nan kowa ya ba da jawabansa akwai wanda suka baya a rubuce an musu tambayoyi kuma sun ba da amsoshi abin da zan ce fito a cikin bayanan da aka bamu shi shugaban ss da suka zo wurin ba da bayanai suna da na'urori wanda ke irin kama maganganu da ake ta waya din a nan ne suka gano kamar cewa akwai wayanda ke da kudurin tada husuma a nan cikin abuja wata mutanen boko haram akwai mutum biyu wanda suka kama wannan lokacin da suka kama su aka musu tambayoyi su ne suka ba da wannan ran 18 takwas ga watan september aka wannan suka ba da cikakkun bayanai kamar cewa a hanzarta akwai wani a ce mishi suleiman shi ne shugaban 'yan boko haram wanda zai shugabanci ta da husuman nan a cikin garin abuja akwai makamai wanda suka ce an binne kusa da wani makabarta na a nan afo a je a samu makamai din nan a kuma hanzarta da za kama shi wannan suleiman din nan to ran sha takwas ne suka ba da wannan bayanai wannan jami'an tsaron suka tashi ran 20 ga wata ta sama inda za a je a samu wannan makamai din wajen da yamma suka tafi kan je wannan makabarta duhu ya riga ba za a gane inda makamin na suke ba sai shi wannan yaro ana ce mishi muhammad ya ba da shawara ce maza su kama hanya su tafi inda mutanen na suke zaune wannan gidaje biyu din da ake magana nan shi ya ce musu muhammad ya ce yana zaune cikin wannan mutanen nan amma su yi hankali in za a tafi don shi kansa an zo da shi yana cikin ankwa a hannun shi aka ɗauke shi ya ce a yi hankali don shi yana ɗauke da bindiga kar a ce buɗe musu wuta da suka isa wannan wuri ya ce to dama in suka zo shi ya riga saba wannan suleiman shi wannan muhammad da ke ga muku ya ce abokin shi ne shekara ɗaya da ya wuce shi kansa shi keke nafi yake tuka keke nafi ɗin da yake tuka kamar sana'a shi ɗin kenan kuma ya ce yana ɗauko mutane ne na boko haram ɗin yana kawo suna suna taro a wannan wuri wannan cikin gidajen nan so uku suke taro a kowane mako so uku suke taro a nan abin da nake so nan a yi la'akari da shi shine gidajen nan guda biyu kowane da cikinsu akwai kamar mutum ɗari da ke zaune cikin shi su mazauna cikin gidajen nan guda biyu busa san da kamar cewa akwai 'yan boko haram wanda ke zaune tare cikin su tare da su ba sani ba ni na tabbatar da cewa da sun sani ko su wace su ba wurin ko kuma su ce sun kamo su sun kai ma hukuma rashin sani shi ya haddasa wannan al'amari ya faru shi wannan yaron da nake cin muhammadu ya ma faɗi sunayen mutum goma 'yan boko haram ɗin wanda ke zuwa nan suke kwana tare da su wayannan masu irin sana'o'in nan da aka ba da bayani ya kansu masu da tumatir ne ganye da sauransu ba su san kamar cewa akwai 'yan boko haram cikinsu ba wannan al'amari bisa ga bayanan da soja suka bamu da suka zo suka ce daga farkon shekarar nan har lokacin da zo gaba mu suna bamu bayanai sun irin wannan kai hari 153 a cikin gari abuja nan suna kama mutanen da suke bukata ba tare da an halba ko bindiga ba wannan shine na farko kamar tsotsai da ya gita aka samu wannan abin to ina ganin bayanin da zai iya ba kamar iyayen wanda abin da al'amarin ya shafa din kenan ni kamar yadda na faɗa gaban majalisa ni kaina daga wannan yankin na fito na arewa maso yamma ina cikin masu makoki zaman makoki na rashin da muka yi ina kuma masu cikin addu'a kamar cewa allah ubangiji ya sanya ya musu sa allayan fidusi shi ne makomansu ya ba kuma iya nasu dangane rashin da zan ce mu yi wannan kwamiti wadda majalisar da ta hada kwamiti ne guda biyu ba kuma inda na yi wani hurici na cin tilas ga abin da za a yi in ce sai an yi shi abu ne sai mun zauna an tace kowa ya ce ya amince a ce shine za a ce ko shawarwarin da muka bayar a gaban majalisa sai da aka tace kowane kowa ce ya yarda a lokacin da kuke karban shaidun mutane ko ba'asinsu akwai matasa da ke kungiyar masu keke napep da ke harsashen yawancin waɗanda aka kashe da kuma suka ji ciwon nan membobinsu ne mm. to shin kun saurari bayanansu ko dai sun yi muku su a rubuce ne mun saurari bayanan loya suna da loya wanda ya zo a gabanmu ya ba da bayanai shi ya wakilce su yan keke na ma kamar wanda suka rasa ku. abin da nake so in nana ta miki a nan shi wannan yaro wanda nake ce muhammadu shi ma keke dafa ke tuka dan jam'iyyansu ne shi kuma dan boko haram ne abin da faɗa dan kungiyarsu ne shi ya gaya mana kamar cewa shi dan boko haram ne shi kanar kansa kuma shi ke ɗauko mutanen boko haram ɗin nan ya kawo su a nan inda suke zaune din nan inda suke kwana su kansu ɗin inda suke mitin su uku a kowane mako muka tambaye shi yan boko haram da kace kana ɗauka suna taron nan za ka iya ba mu yansu ya ce zai ba mu sunayensu bari in karanta miki sunan da ya karanta mana ya ba mu sunan ya ce akwai wanda ake ma ibrahim aka boy akwai jafa akwai bashir akwai musa akwai mubarak akwai isa akwai muhammad akwai bala akwai wani sani sannan ya ce akwai wanda ake ce ma oga shi ke kiran wannan mutumin oga shi wannan yaron wato kenan kamar suna fakewa da guzuma ne su harbi karsana shi kenan su wa'annan mutanen masu kwana cikin mutan ɗarin ga kenan su ne yan boko haram wanda ke taro da shi suleiman a kowane lokaci su uku na kowane mako shi kansa dan boko haram ne wannan ce shi muhammad din nan masu 'yan kungiyar napep e da ke maganganun nan ina son sanar da su wanda ya jagorancin ɗauko 'yan boko haram zuwa wannan wuri ɗan su ne in ba su sani ba su sani su kuma ji daga bakina shi ya faɗa muna kuma ya ba mu sunayen wanda yake dauko 'yan boko haram ɗin yana kaiwa wannan wuri inda su suke kwana tare da su na tabbata ba za ce ba su san shi ba sun san shi sun san kuma keke na muke eh, tukawa To akwai matakin kuma da hukumar tsaro ta ɗauka domin cikin mutum goma sha biyar da aka kama an saki mutum hudu an samu shugabannin eh, yankinsu su karɓe su kuma sannan eh, hukumar tsaro ta farin kaya ta ba da umarnin cewa kada a sake barin su su shiga cikin birnin tarayya har na tsawon shekaru biyu. To ko kana ganin a nan an yi abin da ya daidaita kuwa? wannan na karanta a jarida a nan da nan na kira shi director general na ss na tambaye shi na ce ga abin da na gani a jarida me gaskiyan wannan magana ya ce mini ba gaskiya ba ne abin da ya faru cikin mutum goma sha biyar da aka samu an samu mutum hudu yan boko haram sauran nan an tace aka gane su jihohi suka fito aka ɗauke su aka jihohinsu aka hannanta ma darekta na ss na kowane jiha shi kuma aka ba shi umarnin ya gano kowane lo karamar hukuma suke a karamin hukuma su samun mutum wanda zai ce ya san wannan yaro ko ya san wannan mutum a hannun tashi a hannun shi don abin da suke gudu zuwa gaba kada a zo wani bai samu wannan yaro ko wannan mutumin a ce mutanen ss ne suka haddasa shi ya ce shi abinda ya sani kenan na ciya maganan kamar ce ya ce wannan karya ne ba gaskiya ba ne don ba wata hukumar da ke da ikon ta ce kada wani ya tafi wani wuri sai fa kotu kila in aka same ka aka kai gaban kotu ko da na iya cewa kar ka je wuri sai wani tsawon wannan lokaci kaza wannan ma zai zama a kan abin da dokan wannan abin ta ci kenan amma wannan ba su da ikon su ce kada wani ya tafi wani wuri in yana da laifi ne su kama shi su kai shi gaban kotu eh, ganin cewa kamar yadda kai bayani distinguished Uh, hukumar tsaro ba su da hurumin su hana kowa zuwa ko'ina a wannan kasa mm. to kuma jama'a sun karanci cewan eh a jaridan nan da ka karanta ga abin da hukumar tsaro suka ce ah, wa'annan matasa a hana su zuwa to akwai matakin da za ka ɗauka ne wajen tabbatar da hukumar tsaro ta fito ta nuna mutane cewa ba ce wannan bayanin ba eto eh bisa ga tambayar da aka mini yanzu nan zan sake yin magana da shi director general na ss in ce mishi ga abin da ya gaya mini kuma ya gama uwa najeriya kamar cewa ga gaskiyan yadda magana take distinguish dukkan gidaje da jami'an tsaro suka kai ma irin wannan hari akan rusa gidajen to me yasa wa'annan gidajen ba a rusa su ba wannan ba yana cikin aikin da aka samu ba masu rushe gidaje in ss ne ke yi ko su ne ke yi su suka san dalilin da sa suke yi me yasa suke yi in ba su yi ba ba zan ce ga dalili ba in ba su yi ba ban san dalili ba in kuma za su yi ba zan ce suka su yi ba amma baya cikin aikin da aka samu baya ciki to na gode kwarai na gode